ban ji daɗin abin da ya faru da mima ba saboda ban so ta sanadiyar aure na suka samu saɓani ba har suka rabu hakan yasa ni ma na tuno dalilin rabuwar mu da doctor lokacin da zai kara auren mima ne lokacin da doctor ya dawo na yi masa maganar rashin jin daɗi na akan rabuwa da suka yi da mima ɓata rai yayi ya dinga yi min faɗa akan na cire baki na akan mima hakan yasa na sa wa kaina cewa ba zan kara yi masa magana akan mima ba tunda baya so ganin yadda yanayi na ya canja ne yasa doctor ya dinga bani haƙuri nuna masa nayi ba fushi nayi ba kana yasa kiransa ransa muka ci gaba da hira. yanzu aure na da doctor yana neman wata biyar amma har yanzu ban samu ciki ba hakan ya sa hankalin doktor ya fara tashi saboda shi ma babu abin da ya fi bukata da ya wuce gani na da ciki duk wani taimako da ya kamata doktor ya bani a matsayinsa na likita amma ba a samu nasara ba hakan ya sa doktor ya fara da na sanin family planning din da ya sa nai wanda yanzu yake so in samu ciki amma Allah bai nufa ba ni kai na rashin samun ciki na tun lokacin zaman mu da doktor na farko har zuwa yanzu yana daga min hankali ganin yadda doktor yake daga hankalinsa yasa nake danne damuwa ta haka doktor ya fara kai ni gurin kwararrun likitoci suna duba ne kuma suka tabbatar da cewa babu wata matsala da nake tare da ita lokaci ne kawai bai yi ba muna cikin wata na shida ne muka fara shirye-shiryen gudanar da bikin su Hanan duk wannan shirye-shiryen da ake yi ba jin daɗin jikina nake yi ba saboda a kwanakin nan yadda nake fama da rashin lafiya a tsaitsaye yau bani da aiki saboda haka a gidan momi na wuni saboda bridal shower da za a yi wa washe gari dan da na zo a kwance nake saboda zazzaɓin da ya rufe ni. Hakan ya sa momi ta kira doctor ta faɗa masa bani da lafiya. Ba ɗauki lokaci ba sai gashi ya zo gidan. Haka ya shigo hankalinsa a tashe ya nufo kujerar da nake kwance. Abokan wasansa sai tsokanarsa suke yi yana ramawa. kujerar da nake kwance ya zo ya zauna ya taba wuya na ya ji yayi zafi sosai hakan ya tabbatar masa da cewa zazzabi ne ya kama ni zaunar da ni yayi ya nufi ɗakin momi ya ɗauko jakata da mayafi na ya dawo ya mika min momi ta ta tambaye shi ina za mu je bayan ba ni da lafiya amsa mata yi da cewa gida za mu je akwai allurar da zai yi min kuma baya tare da ita cikin tausayawa aka dinga yi min sannu haka doktor ya rike hannuna muka shiga mota momi har wajen mota ta rako mu tana min sannu sai ta ga mun fita daga gidan sannan ta koma ciki tun a hanya doktor yake tambaya ta inda yake min ciwo banda fiba din da ke damuna na ce masa babu komai muna zuwa gida na nemi kujera na zauna shayi doktor ya je ya haɗo min ya bani na sha ai ban gama shan shayin ba na ji amai yana taho min da gudu na tashi na nufi ban daki na dinga kwarara amai kamar zan amayar da kayan ciki na haka doktor ya rike ni sai da na gama aman nan wanke min fuska ta yayi ya riko ni ya kai ni bedroom ya kwantar da ni allura ya yi min kana ya koma ban dakin dan ya gyara ko da ya dawo ya tarar har na yi bacci haka yasa ya zauna a gefe na yana kallo na tare da tausaya min washe gari ma haka na kara tashi da zazzabin nan hadi da amai duk wani abu da na ci sai na dawo da shi hakan yasa sa doktor ya fara zargin ko abin da muke ne nema ne ya samu gwada ni yayi ya tabbatar da ina da shigar ciki na tsawon wata ɗaya shine yake wahalar da ni rungumen doctor yayi cike da murna yana cewa zara mu gode wa Allah abin da muke nema ne ya samu Allah ya amshi roƙon mu kina da ciki ni kuma na kusan zamowa baba ni kai na wani irin farin ciki ne na jiya kama ni dan ban san yadda zan fasalta shi ba ke ma zara kina farin cikin zaki zama momi ko doctor ya tambaye ni hawaye ne ya fara zuba min a idanuna na ɗaga masa kai alamar e kwantawa ne a kafaɗarsa yayin da yake shafa bayana duk yadda na so doctor ya bar ni in je gidan momi saboda yau bridal shower amma ki yayi momi ta kira shi take tambayar sa ya na da kuma dalilin da yasa ban zo ba shine yake faɗa mata ga dalilin ciwon nawa momi ta yi murna sosai da jin wannan labarin na cikin da na samu hakan yasa momi ta ce na zauna a gida na huta ba sai na zo ba ranar haka doctor ya tare a kaina yana bani kulawa ta musamman motsi kaɗan zai tambaye ni me ke damu na haka dai aka yi bikin su hanan ina laulayi duk yadda doctor ya so in zauna a gida saboda yanayin jikina na amma ki na an kai hanan gidan da ke unguwar sarki a kaduna Cikina yana da wata tara na haifi ɗana namiji aka sa masa suna Imran. Dokto ya kashe min kuɗi sosai a wannan haihuwar. Momi ma haka ta haɗo min kaya da na bebi akwatuna shaƙe da kaya. Dadin dokto kuɗi ya yi ko da shi ya ce a bani. Hanan ma ta kawo bebi kaya masu kyau da tsada. Ummu da Abu sun nuna bajintarsa a haihuwar da na yi. Su yaya Aminu ma da yaya Khalil ba a bar su a baya ba. Yaya Faruk ma ya kawo na na suna da sha tara ta arziki. A ranar suka juya Abuja. Dukin da Ummu ta so in koma gida na yi wanka dokto ki yayi yi hakan ya sa mominsa ta ce in koma gidanta nan ma yaki dole ta sa suka kyale shi aka tura wata yar uwar ummu ta zo ta zauna da ni haka muka ci gaba da kulawa da Imran yadda doktor ke nuna wa Imran kulawa ya sa na ji ya ƙara shiga raina ina da kusan wata biyar da haihuwa yaya Faruk ya tare a sabon gidansa da ya gina Abuja shi da abokin shi Mus'ab arzikin yaya Faruk ya kara yalwata sosai haɗi da ci gaba da taimakawa wajen ceton rayuwar al'umma da ba su tsaro yadda ya kamata hakan yasa yake samun lambar yabo da girmamawa yanzu yaya faruk na mai da shi abokin shawarata ba ni da sauran wata matsala tsakanina da shi wata rana ina zaune doktor ya dawo daga unguwar da ya tafi bayan ya huta ne yake sanar da ni daga ɗaurin auren mima yake ta auri wani dan abokin dadinta da yake aiki a nnpc A lokacin ne nake tambayarsa dalilin da yasa ya ki dawo da ita, nan ya faɗa min cewa ta ce ba za ta iya zaman kishi da ni ba. Abin ya bani mamaki sosai, ganin irin san da Mima take yi wa doctor amma ta haƙura da shi. Mamakin irin kishin ta na yi, da har ta haƙura da wanda take so saboda kishi. Doktor ne ya tabbatar min da cewa wanda ta aura din yana matukar santa sosai tun kafin shi ya aure ta. Hakan yasa ta amince ta aure shi. Fatan zaman lafiya na yi musu da wanda ta aura din. a bangaren doktor ma abin sai hamdala saboda samun ɗaukaka da alkhairi da yake yi wajen taimakawa al'umma hakan yasa aka ƙara masa albashi mai tsoka yanzu banda aikin da doktor yake yi har kasuwanci ya fara yi hakan yasa arzikinsa kullum sai ƙara haɓaka yake yi babu abin da zan ce a zamantakewar aurenmu da doktor sai godiya ga Allah subhanahu wataala Imran na da shekara ɗaya da rabi na yaye shi na so tun da na yi arba'in mu je abuja gurin yaya faruk amma doktor ya hana ya ce wai sai imrana ya ƙara wayo sai bayan da na yaye shi na ƙara yi masa maganar ya ce na bari ran weekend sai mu je hakan ya sa na kira yaya faruk na faɗa masa ranar zuwan mu ranar lahadi muka shirya muka tafi abuja sai da muka tsaya a wani gurin sayayyar kayan wasan yara muka siya wa kairat kana muka karasa gidan yaya faruk kasancewar ya faɗa mana sunan unguwar gaskiya gidan da yaya faruk ya gina abin kallo ne saboda kuɗin da aka kashe wa gidan mun samu tarba ta musamman daga gurin yaya faruk da nana kairat ta ƙara wayo sai gudun ta take yi ko ina mun kai kusan yamma kafin mu yi shirin komawa sanda za mu tafi ne yaya faruk ya ce mu shiga gidan yayan nana mu gaisa da matarsa kuɗi masu yawa yaya faruk ya bawa imran kasancewar na san anti maryam da yaya musab lokacin da na yi zaman abuja hakan ya sa da muka shiga na zauna muka dinga hira da su doktor ne ya ce mu tashi mu tafi kasancewar yamma ta yi yaya musab ma haka ya bawa imran kuɗi haka suka rako mu muka shiga gidan yaya faruk muka shiga motar mu sai da suka ga tafiyar mu kana suka daina daga mana hannu bayan dawar mu daga Abuja da kusan wata biyar muka tafi aikin hajji muka sauke farali kasancewar tun lokacin da na samu ciki ya so ya biya mana ganin laulayin da nake yi yasa ya daga biyan zuwa wata shekarar mun je aikin hajji mun yi ibada yadda ya kamata bayan an kammala muka dawo gida yan sanda zuwa haka suka dinga zuwa yi mana sanda zuwa yanzu cikin doctor alhamdulillah da sauki sai abin da ba a rasa ba shi kansa ya san ya samu sauki sosai dan BP din shi ya rade bai tashi ba da kuma ulcer da yake fama da shi ko da ya je asibiti bangaren zuciya a likitan tabbatar masa da ya cewa yana samun sauki ya kuma kara dagewa akan shan magani dokto ya nemi hutu a gurin aiki kasancewar yana so a yi masa check a ƙasar india haka dokto ya yi mana bukin ɗin jirgin india saboda likitan zuciyar da yake so ya gani idan muka gama kuma za mu koma saudiya domin mu yi umara ana saura kwanaki biyu tafiyar mu muka je gidan ummu da gidan yaya aminu da kuma gidan momin su faruk don mu yi musu sallama washe gari muka je gidan yaya khalil da gidan hanan da kuma gidan gidan mominsa a can gidan momin muka wuni sannan muka baro mata imran saboda a cewar doctor bayan duba lafiyarsa za mu yi honeymoon din mu a can kasar indiyan ba zai so imran ya takura masa ba ran da za mu tafi kasancewar jirgin safe za mu bi hakan ya sa farida ta zo ta kai mu airport Sanda aka kira sunan mu gurin shiga jirgi ne muka mike haɗi da ɗagawa Farida hannu muka nufi jirgi. Farida ce ta dinga daga mana hannu mu ma muna daga mata har muka shige jirgin. Kujerar kusa da ni doctor ya zauna yana rike da hannuna. A hankali doctor ya kalle ni ya sakar min tsadaddan murmushi ya fara yi min magana a hankali. Fatima Zara, doctor ya ambaci sunana. na dadin Imran, ina jin daɗin kasancewa da ke a koda yaushe. Duk ya duk rintsi ina tare da ke. Ina miki wani irin so da ban san yadda zan fasalta miki shi ba. Zan so ki ci gaba da so na har ƙarshe. ƙarshen rayuwar kidan Allah murmushi na na faɗaɗa na ce kar ka damu ni taka ce ni ma ina son ka kuma zan ci gaba da son ka a kowane yanayi rungume ni yayi ya fara yi min magana a kunne na gode zara ta Allah ya sa indiyan nan da za mu je ki samo wa Imran kanwa a can dan ba karamin honeymoon za mu sha a can din ba kafin mu tafi umara sauran rube fuska ta nayi ina dariya wani zazzafan kis ya kai min a kumatu wanda yayi daidai da tashin jirgin mu sararin samaniya Mai sauraro, a nan muka kawo ƙarshen karanta wannan littafi mai suna makauniyar soyayya da fatan kun ji daɗin yadda labarin ya zo muku. Da fatan za ku yi amfani da abubuwan da ke cikin alkhairi, saɓanin haka kuma sai ku yi watsi da su. Fatan alkhairi ga marubuciyar wannan littafi na makauniyar soyayya wato Maryam Ahmad Faki. Bisa yadda ta jajirce ta kawo mana wannan labari mai cike da ɗimbin darussa da dama muna roƙon Allah ya saka mata da alkhairi tare da basira da kuma hazaƙa, kuma muna godiya gare ku bisa yadda kuka jajirce wajen sauraron wannan shiri a kowane lokaci muka sanya muku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku labarai masu ilmantarwa faɗakarwa gami da nishaɗantarwa a madadin Mustapha Abdulrahman da Abdulbasir da Abdulmumin wanda suke sada ni da ku a kowane lokaci sunana Zainab Abdulrahman mai agogo nake cewa ku kasance da mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon littafin